قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما يمكن ما يمكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقالت امرأة منهن واثنين قال واثنين وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبلغ العلم عن عائشة رضي الله عنها amma a wannan yammaci na ranar asabar 29 ga watan Juma da saniya hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428 wanda kuma shi ne daidai da nawa 14 ga watan bakwai miladiya ta 2000 da bakwai a cikin darasinmu na wannan littafi at-tajrid as-sahih li ahadith al-jami' as-sahih at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar shehin malamin nan Ahmad ibn Abdul Latif al-Zabidi wanda ya rasu shekarar hijira tana 803 a majalisin mu na nawa a majalisin mu na 55 يجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقالت امرأة منهن واثنين قال واثنين وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنس حديث جزاء سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الله يقال مسير ده يأتي قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم مات سنجي النبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال mazaje sun fi ƙarfinmu a kanka ya rasulallah faja Allah na yawman min mu ma ka sanya mana wata rana ta karan kanka fawa da hunna yawman sun yi musu alkawarin wata rana laqiyahunna fili da ya haɗu da su a cikin wannan rana fa wa'azahunna yayi musu wa'azi wa abarahunna ya umarce su fa kana fi ma qala ya zama daga cikin abin da ya gaya musu Ba min kunna ra'atun babu wata mace daga cikin ku tuqaddimu salasatan min waladiha da za ta gabatar da ‘ya'yanta guda uku, inda ka da laha hijabun minan dari face, inda ka da laha hijabun face wani tsari daga wuta ya samu gare ta. Fakala timra'atun min hunna sai wata mata daga cikinsu sai ta ce, wasdaini har ba guda biyu, kala sai ba iya ce wasdaini har ba guda biyu. wa fi riwayatin an abi huraira a wata riwayar daga abu huraira radiyallahu anhu manzo Allah yace lam yablughu al ba su kai lokacin rubuta musu laifi ba wanda hadisi al-imam al ya ruwaito shi a cikin wannan littafin kitabul ilm a karkashin babu ma hal yaj'alu lin hal yaj'alu lin nisa'i yawman shin malami zai warewa mata ranar su don karantar da su ilimi a karkashin wanda babi ya kawo wannan hadisin kamar da ya kawo shi a cikin kitabul jana'iz haka nan kuma ya kawo shi a cikin kitabul ihtisab ya maimaita hadisin a gurare daban-daban hadisi ne da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi banda shi akwai wasu sahabbai ba da suka rawaito shi akwai ruwayar abu hurairata kamar yadda ya ishara zuwa gari ta a ƙarshen hadisin akwai ruwayar adam ibn malik radiyallahu ta'ala anhu akwai ruwayar aisha da wasu su daga cikin sahabbai saboda ka ba sahabi ɗaya da ya ruwaito da hadisi ba la iya ta daga kawo da ruwayar أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه yace qalatin bisa'u a wani gurin yakan zo qalan bisa'u duk ɗaya ne ya inganta a idan an gabatar da idan ya kasance a fa'ile da makolinsa amma idan kala ya zama khabar ne nisa ya zama mubtada to dole ne a samu tajalus tsakanin mubtada da khabar a ce an-nisa'u ba za ce an-nisa'u qala qala ba sai ce an-nisa'u qalat ko an-nisa'u qulna قالت النساء ko قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم ماتا سنشي والنبي صلى الله عليه وسلم يا ذو أوس رواية kamar wayar abu huraira a cikin sunan kubra da da sahih ibn hibban ya nuna wa da matan su ne matan madina ya ce qalat nisa'u min al-ansar aw qalat niswatu min al-ansar da ka matan su ne matan madina matan ansar su ne suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce da shi galaba na alaikar rijalu mazaje sun rijaye mu a kanka ma'ana sun kwace mana kai a kowane yaushe karatuttukanka ilmantarwarka wa'azinka duk kana fuskantar da shi ne ga maza su suke samun cikakkiyar dama ta su zauna da kai a masallaci cikakkiyar dama ta su yi tafiya da kai sawa'u tafiya ta ibada kamar zuwa umara ko haji ko kuma tafiya ta yaƙi wato wajen jihadi duk su suke da wannan dama fiye da yadda mu mata muke da shi saboda haka sai suka zama kamar sun kwace ka mu ba mu da wani kaso mai tsoka da muke samu na lokacin ka wajen suka karantar da mu shi ne ma'anar ghalaba na alaikar rijalu sannan idan ma masallaci aka zo lokacin sallah sahu da farko da bazali sahu sahun karshe shi ne na mata saboda ka ko da kudu ba banzu sallallahu alaihi wasallam zai yi ko darasi zai yi ko wata fadakarwa to maza su sukan ji bayani cikakke su ji shi garai saboda yadda mata za su ji domin su suna can karshen masallaci a wancan lokaci kada ku manta babu ka babu amsa kowa don haka iya yadda manzo sallallahu alaihi wasallam zai iya daga muryarsa a matsayin sa adam iya yadda za a ji shi saboda haka waɗanda suke can ƙarshe su waɗannan ta din wani abin su ji wani abin kuma ya kubuce musu saboda haka hatta a lokacin da za su halarci darasin ba lalle ne su ji darasin garan yadda maza za su ji shi ba wani abin zai su ji shi wani abin kuma zai kubuce musu saboda haka suka kai kukan su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce maza sun kwace mana kai don haka a sa mana ranar mu ta musamman ba su wadatu da wannan rana da suke iya zuwa masallaci su saurare shi ba ko ranar juma'a ko sauran ku da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da dama cewa a gyare su suna bukatar zuwa masallaci su zo ba su wadatu da wannan ba saboda abinda da na ambata muku na cewa sahunsu a ƙarshe yake don haka ba komai suke ji ba ba su da dama su matso kurkusa don ba za su riga sun kanka da ko'ina Da shi suka buƙaci a ba su ranar su ta musamman wanda su ya su ne mata kawai zallan za su zo su ɗauki ilimi daga manzo sallallahu alaihi wasallama yace fawa da hudda faja an daga yawman min nafsika ka sanya mana wata rana ta karan kanka wato suka ba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zabi ya zaba musu ranar da shi yake ganin tayi masa dan su rika daukan gilibi a wajensa ada hudda sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu alkawari yake zai sa musu rana fawa'ada hudda ba sai ya musu alkawarin wata rana wanda yake za su haɗu a cikin wannan rana fawa'ada hudda a nan akwai takadiri na jumlar da za ka kaddara takadiri shi ne fawaffa bi wa'adihi falaqiya hudda fawa'ada hudda fawaffa bi wa'adihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika alkawarinsa ranar da ta zo ya sadu da su a wannan gurin da yake a haɗu sannan kuma ya yi musu wa'azi kalmar wa'azi a larabci ita ce kalmar alwa'azu alwa'azu a larabci tana nufin al'amru wa nahi tana nufin al'amru wa nahi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi لكان خيرا لهم واشد تثبيتا فعلوا ما يوعظون اي ما yu'baru da bi da a ce sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi ana nufin abin da ake ubartar su da shi kaga sai aka yi amfani da kalmar wa'azi ba yi abu da bi haka nan ita Allah yake cewa ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abada ya'idukum Allah an yada'ukum Allah Allah yana hana ku yanhaakum Allah kuma an yanhaakum Allah kaga ke da kalmar wa'azi tana daukan ma'anar umarni tana daukan ma'anar hadi idan aka ce wa da mai wa'azi ne ma'ana ba da mai umarni ne da kyakkyawan abu mai hana mummuna kalmar wa'azi din ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu gaba ɗaya sun nemi ya sa musu wata rana domin ya zo su zo ya karantar da su da suka zo sai ya musu wa'azi wannan yana nuna wa'azi shi kansa yana zama ilimi domin wa'azi shi da umarni da hadi umarni da hadi ba za su yiwu ba sai idan ka san da me za ka yi umarnin kuma me za ka hana ba za ka yi umarni da abin da bai zo a alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko abin da ya ci karo da su ba za ka hada abin da Allah bai hada ba ko manzansa bai hada ba don haka duk abin da za ka faɗa a cikin wa'azi dole ne ya zama madogararka a cikinsa Alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam to har idan za ka karanta Alƙur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ga mutane ga kana koyar da su ne kana ba su ilimi don haka wa'azi a hakika baya yiwa sai tattare da ilimi wasu sai suka ɗauki kalmar wa'azi tana nufin kawai don ka tashi ka dan faɗakar ko ta yaya dai kawai ka tashi kai dan surutan ka to kai wa'azi to babu shakka idan babu ilimi wata rana za ka yi barna mai yawa dan za ka je ka hana abin da ba a hana ba ko ka sa ka ce ai abin da ba a ce ai ba a shi ke nan wa'azi dole ya zama malami dole ya zama mai ilimi tafiya ce da tun tafiya aka rarrabe tsakanin wa'azi da ilimi ya zama da mai ilimi daban bai wa'azi daban mai wa'azi ya iya zama mai ilimi ya iya zama mai ilimi mai wa'azi ya iya zama mai ilimi ya iya zama kuma ba mai ilimi ba a iya samun mai wa'azi amma ba mai ilimi ba ba malami ba saboda haka ba zai iya fatawa ba ba za a iya tambayar shi dangane da hukuncen hukuncen tsarki sallah zakka azumi mu'amala aure ya iya ba da ansa ba shi abin da ya sani kawai dai idan ya ji kasa tun malam wala zai dawo ya maimaita shi a gaban jama'a to wannan sai ya zama mai wa'azi akwai masu wa'azin da suke cewa mu wallahi duk sanda za mu tafi wa'azi ta da din malam Jafar muke yi da muka saurari kasar sa akwai wani mai wa'azin da ya faɗa mana wannan mun je wajen sani da malam jafar ba da lafiya mu dubo shi ya ce wallahi akar Allah ni ka ta ka nake wa'azi da shi don haka duk sanda ka zo da Allah ayi mun guzurin sa to aka yi sa'a a wannan lokacin ya masa guzurin sifatus salati ya je ce ai da mun ga wannan kawo maka ya bashi to haka yake yawo kasa kasa mai jar ina ne to wanda yana dan dama dama ba har zai tsaya saurara kafin ya je faɗa to matsalar da za a samu idan aka je idan aka zo aka yi masa tambayoyi na ilimi kuma ba maki kuma ya sakar wa kansa linzami eh to kaga irin wanda yana da hadari irin wanda yana da hadari gashi da kokari da kwazo shi ne Nijar shi ne ina ne shi ne ina ne duk inda aka kira wasu sai ya je ba ya kiwa to amma ko matsalar ba ilimi to tafiya ce ce tafiya har ake bambance tsakanin mai ilimi da mai wa'azi amma al'aslu mai wa'azi ya zama mai ilimi mai wa'azi ya kasance mai ilimi shi yasa a wannan babin kun ga bukari yana magana ne akan ilimi amma sai ya kawo hadisin da babu kalmar ilimin a ciki lafiya hunda fihi fa wa'aza hunna wa abara hunda, dai ya nuna maka wa'azi shi shine ilimin an gane ko dai ya nuna maka wa'azi shi shine ilimi kanka rabe tsakanin wa'azi da ilimi duk da cewa ga shi abin da yake faruwa din an raba tsakanin su to amma a hakika ka fahimci cewa abu ɗaya ne bai ilimi shi ne zai wa'azi ba a yi wa'azi sai da ilimi sanda ce wa amara hunna wataƙila ka ce to yaya tunda kalmar wa'azi ta kunshi umarni yaya kuma za a sake cewa amara hunna ai mun ce kalmar wa'azi tana nufin al'amru wa nahyu to kuma gashi an sake maimaita wa amara hunna malamai suka ce an maimaita wannan kalma ta wa amara hunna domin a fito da wani umarni na musamman da ya a lokacin shi ne umarnin da ya yi na su yi sadaka ya yi musu wani umarni na musamman na cewa su yi sadaka to shi yasa aka bambance wannan umarni da ambato duk da cewa ya shiga karkashin ma'anar fawa hunda. Wa ma'ana fa mara hunda bis sadaka? ko kuma ka ce fa a bara hudda an goge yi aka umarce su da su dan ya kunshi komai ba fa kana fi ba kana la hudda yana daga cikin abin da ya gaya musu ba min kunna bra'atun tuqaddimu sadaqata min waladiha babu wata mace daga cikin ku da za ta gabatar da 'ya'ya uku daga cikin 'ya'yanta a wannan kusar. a cikin ruwayar Abu Huraira ruwayar Sahal ibn Abi Salih an Abi an Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala mau'idu kunna baitu fulana wato ya tara su a gidan wata ɗaya daga cikin su yace to na muku alkawarin mu haɗu a gidan wance mu haɗu a gidan wance a can zan muku karantarwa wanda ya zo a cikin sunan da sa'i al-kubra haka da ya zo a cikin ruwayar ibn Hibban a cikin littafin sa sannan a wata ruwayar ya zo cewa fa'ata hunna fa'allama hudda sunna a cikin sunan nasa'i da kuma musnad abd ibn humayd fa'ata hunna fa'allama hudda sunna ya zo musu ya karantar da su sunna kama wanda shi yake ƙara fassara maka me ake nufi da wa'azi Shi ne ka karantar da mutane sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a wata wayar fa allama hunna mimma allamahu Allah ya sanar da su abinda Allah ya sanar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ma min kunna imra'atun babu wata mace daga cikin ku tuqaddimu salatatan min waladiha da za ta gabatar da ƴaƴanta guda uku wato 'ya'yanta guda uku su rasu ta yi haƙuri, dan kwaɗayin lada a wajen Allah maɗaukakin sarki an keɓe mace da ambato ba dan hukuncin ya taƙaita a kan mace ita kaɗai ba sai dan kasancewarsa a wannan lokaci yana magana ne da mata amma hukuncin ko wannan ladan da yake ambata zai samu har da shi namijin kansa idan 'ya'yansa uku ko biyu suka rasu Allah zai bashi wannan ladar da aka ambata wasu ruwayoyi daban da suka zo kamar ruwayar Anas kamar wanda za mu ambata nan gaba sun zo sun nuna cewa har ma namiji shi kansa saboda haka kada a ɗauka falalar ta mace ce ita kadai idan iyaye mata da mijinta ya'yansu biyu ko uku suka rasu to wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na lada daga rabata zai samu gare su yace talatatan min waladiha uku daga cikin ƴaƴanta kalmar waladu a larabci ba tana nufin namiji ba tana nufin yaya maza ko mata gurbacewar harshen larabci da lalacewarsa da gurguncewarsa shi yasa aka zaci kalmar walad ta dalibin dalibi hatta laraba yanzu suka ce walad suna nufin namiji in ce suke nufi sai suke bin to wanda rashin a wato lalacewar larabcin da yasa haka amma kalmar walad tana nufin da ko ya namiji ko mace shi yasa Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn yusikumullahu sai ce fi auladikum sai kuma ya yi ƙara bayani sai ya ce lidhakari mithlu hadd al-unthayayn kaga namiji da mace sun shiga karkashin aulad saboda haka da aka ce tuqaddimu thalathatan min waladiha ba ana nufin ya'ya maza kadai ba sawa'un maza ne ko mata ne ko gaure ne illa kana laha hijabun ban sani ba duka haka yake a wajen ku ba akwai wata aka ta hijaban dukan ku hijabun ne to da hijaban to duka biyu duka biyun ana faɗa tace illa kana laha hijabun kana ta zama tabba ko hijabun zai zama fa'il ba ta da tattafi bisbiha wa yakunu fa'ila yu'rabu fa'ila ma'ana sai ka samu tsari sai wannan abin da ta gabatar ya zama tsari gare ta ta ce kana laha hijabun ai haka laha hijabun ta samu tsayi ko tsari ya samu gare ka ko kuma kana laha hijaban ai kana hada taqdir wannan gabatar da ƴaƴan da kai ya ka ya yakunu laha hijaban da zama hijaban ism ne da kana wal wal khabar ne da kana wa wasmu kana muqaddar tuqaddiruhu التقدير إلا كان التقدير لها حجابا فأشي وأن جباتك يا إن ذاك ya zama mata tsari minan dari daga shiga wuta wato sun cece ta daga shiga wuta faƙala tubra a tubbin hudda sai wata mata daga cikinsu sai ta ce wannan mata an ce ita ce ummu sulai mahaifiyar anas ibnu malik radiyallahu anhu ba kamar yadda tsabarani ya ruwaito da kyakkyawan salsala a cikin littafin sa al-mu'jamul kabir tace qala rasul qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ita ummu sulaim tarwaito hadisin tace banzo sallallahu alaihi wa sallama Za zaka yaumi ya faɗa a wata rana wa ana inda mu ina tare da shi yace ma min muslimaini يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم فقلت واسداني قال واسداني tace wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a lokacin ni ina gabansa a zaune yace babu wasu musulmai guda biyu da ‘ya'yansu guda uku za su rasu, ‘ya'yan kuma ba su isa a rubuta musu laifi ba, ba su isa mafarki ba, to ba su balaga ba, illa a tsanahun mahul janna face Allah ya shigar da su aljanna illa adkhalahum Allah aljanna face Allah ya shigar da su aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum saboda falalar rahmatsa gare su sai ummu sulaim ta ce fa qultu wasdani dace haka ba biyu sai maza Allah ya ce da ita wasdani haka nan ba guda biyu wato don haka hukunci yake don haka wannan ruwaya ta tsabarani ta nuna mana cewa uku sulaim ta yi wannan tambaya sannan an ruwaito wata mata da ake kira ummu mubashir al-ansariya ummu mubashir al-ansariya ita ma ta yi irin wannan tambaya kamar yadda tabarani ya ruwaito daga ibnu abi laila an jabir ibn abdul an jabir an abi zubair an jabir qala أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر جابر ابن عبد الله يتي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أم مبشر فقال سيتي يا أم مبشر يا أم مبشر من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة وأنت آيانسا قداؤك سكر سوء يا يا حقولي لما إذا الأمر انسى الله تو زي زمن الجنة fa qultu sai ita ummu bashir ta ce ya rasulullahi wa dadi har ma guda biyu fasakata sai ya dan kishiru jim kadan sun bakala da dadi sai ya har ma biyu haka nan daga cikin waɗanda aka ruwaito sun yi irin wannan tambaya akwai ummu aiman ita ma an ruwaito ta tambaye manzo Allah wannan tambayar haka nan Aisha ita ma ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar haka nan ummu hali kamar yadda ibnu bashtawal ya faɗa a cikin littafin sa al-mubhabat ya ce har ummu hali ita ma ta yi irin wannan tambayar ta yiwu dukkan su sun yi wannan tambaya a wannan majalisin guda ɗaya suna gurin suka yi wannan tambaya wasu kuma suka ce a ta yiwu daban-daban ne musamman abin jabir kaga hadisin Jabir yana nuna manzo sallallahu alaihi wasallama kamar ziyara ya kai ga wannan mata da ala ala ummi mubashir kaga kenan ba lalle tana cikin waɗancan mata ba ko saboda ka tayi da rawar kissa ta daban da tasu ta yi kuma wasu daga cikin waɗannan da aka ambata kamar su ummu aiba su aisha duk suna cikin waɗanda suka halarci wannan majalisi wannan darasi kuma suka yi wannan tambaya an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya faɗi uku aka tambaye shi to biyu ya ce haka ma biyu din wanda nuna da farko wahayin da aka yi masa uku daga baya aka yi masa wahayin sassauto da abin zuwa biyu shi yasa arwayar ummu bashir yake cewa faka kata arwayar jabir yace faka kata sai ya dangi shiru wanda ya nuna kenan yana musu magana ne da abin da ake masa wahayi da shi a lokacin an gaya masa uku da suka tambayi to a yi musu bana a ba su falalar biyu bana, shi da ya ɗan shiru jum aka ce da shi har biyu din ya je musu to har ba biyu an rawaito cewa wasu daga cikin maza ma sun yi tambayar wato wani hadisin ya gaya wa maza shi kamar yadda ya gaya wa mata an rawaito cewa jabir shi kansa yayi wannan tambayar an rawaito umar da umar Allah ya kara masa yarda shi ba ya yi wannan tambayar kamar yadda hakim da bazzar suka rawaito hadisin buraida cewa umar ya yi tambaya akan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babin babin babin ibri'in aw imra'atin يموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة باب ولد دمج كومتي da ‘ya'yansa uku za su rasu face Allah ya shigar da shi aljanna. Sai Umar ya ce, Ya Rasulallah, wa dare har biyu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ai, har biyu. Hakim ya inganta wannan hadisi. Kaga wannan ya nuna kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ya karantar da mata wannan hadisi ya karantar da maza ba wannan hadisi ko kuma su ba sun bukatu su yi tambaya shin biyu ba hukuncin su kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu haka saboda ka a waccan a waccan kissa manzo sallallahu alaihi wasallama ya takaita akan bace saboda da su yake magana amma kuma a wasu gurare sai ya nuna har ma maza sun shiga ciki ma min muslimaini ko Ibrahim min imri'in aw ta kaga maza sun shiga ciki to wannan mata da sai tambaya ta ce wasu dai ne kun ga haka zo da sigar abin da bisigatin jar bisigatin das wasdaini a wasu ruwayo kuma wasdani da alif maimakon ya to duka duka biyu sun inganta in ka ce wasdaini ai fa ba hukum wasdaini sai ya zama majrur ne bil idafa ko fa ma hukmu ithnaini sai zama ithnaini din majrur ne bi idafati al-hukm ilayhi idan kuma kace wasnani sai zama ai wasnani ma hukm ma hukmuhuma wal wasnani ma hukmuhuma sai zama mubtada ne a kabar dinsa ma hukmuhuma ruwa eh, eh daki daki aha saboda haka duka biyu da iddata wasdaini ko wasdani sun tambaye shi guda biyu guda biyu fa duk da cewa ya gaya musu uku akwai abin da malamai suke magana a kansa ne mafhumul adad akwai abin da malaman usulu suke cewa mafhumul adad idan aka yi magana da wani adadi shin ana nufin maganar ta a kan wannan adadin ko kuma za ta iya wannan adadin zai iya canzawa ya karu ko ya ragu malamai wasu suna cewa mafhumul adad la la yu'tabar in an faɗi adadi kada ka zaci cewa adadin nan ba zai karu ba ko ba zai ragu ba kamar manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ambaci mutane goma ce an musu bishara da aljanna to kada ka ɗauka waɗanda ba goma ba wato ba za a samu ƙari sama da goban ba in ka ɗauka a haka kamar kayan da cewa mafhumul adad din yana aiki sai aka samu hadisai daban-daban daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suke bayanin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin bushara da aljanna ga wasu ba banda waɗannan goma din kaga wannan ya nuna kenan ambatan goma ba shi yake nuna cewa su kadai ne kawai aka bi musu bishara da aljanna ba an ambace su saboda kasancewar su su ne fitattu suka fi zama fitattu daga cikin waɗanda aka yi bishara din da aljanna kuma ita wannan matar da ta yi tambayar da ta san cewa uku din da ba za su canza ba ba za ta yi tambayar ba ai ba larabiya ce ta san larabci da haka ta san abin da kalmomin larabci suke nunawa da manzo Allah ya ce uku da ta san cewa uku din nan ba za su iya taba canza su ragu ba kaga ba za ta yi wannan tambaya ba wasu kuma suka ce wannan ban tambayar ta ta ta nuna mafhumul adadi ana yi wata ba an gane wasu suka canza hujja din suka ce tambayar ta ta ta nuna mafhumul adad ana izina da shi tunda da ba a izina da shi ba za ta buƙaci tambayar ba an fahimce da suka juya abin tambayar da kai ya nuna cewa an iya fahimtar kenan uku din ne in sun kasa uku ba za a samu falalar ba shi yasa sai ta buƙaci ta samu wani bayani akan mutum biyu su za a iya samun falalar ko ba za a iya samu ba to a dai magana tabbatacciya ta malamai ne dilala ta mafhumul adad dilala ce muhtamila laysa yaqiniya saboda haka suka yi tambaya wanda ya shafi masu karatu na usulu sauran gaba gari ba za su fahimci ni ba qurtubi abu abbasin abbas ba abu abdullahi ba qurtubi babban yana cewa an keɓe uku da ambato kuma annabi ya faɗi uku kafin ya faɗi biyu sai ya faɗi uku sai shi wannan malami ke so ya yi bada bayani ya yi bada sharhin me yasa manzo Allah ya faɗi uku ya keɓance uku da ambato ya ce saboda uku shi ne matakin farko na jam'i matakin farko na jam'i a larabci akai uku ko shi ne awwalu maratibul jam a larabci suna da ɗaya tilo sannan suna da siga ta mutum biyu sannan kuma siga ta jami'i siga ta jami tana farawa daga daga mutum uku yace saboda musiba ko yaushe idan ta yawaita to lada kuma yakan yawaita eh? saboda haka musiba takan fara yawaita daga uku ne an fahimta to inda الشيخ أبو العباس القرطبي ya fata bayaninsa ko rawar bayaninsa da tsalle sai ya ce amma ita musiba idan ta ƙaru ta yawaita ma'ana idan ta fara yawa sai ta fara zama matsala amma kuma in ta ƙara yawa kuma sama da yadda take sai kuma ta zama al'ada sai a saba da ita kuma wacce ta saba da wabi ta haifi ɗaya ya mutu ta ji ba daɗi ta haifi na biyu ya mutu ta ji ba daɗi ta haifi na uku ya mutu al'amarin ya ƙara tsanani sosai a kan ta haifi na hudu ya mutu sai kuma abin ya zama fata da sauki ta damar ta saba da abin nan an gane ko saboda ka yana yawa kuma abin nan a musibar kuma tana ƙara yin sauki a zuciya kamar yadda wani yake cewa ruwaitu bil bayni hatta ma ura'u lahu yana magana game da masoyiyarsa yace an yi ta mun barazanar za a raba mu har na dai da kullum barazanar ake mu za a raba mu tun ina tsoro ina jin tsoro ina jin tsoro da barazanar ta yawa ta yawa kuma na gaba a raba mu ba sai ba na je jin je tsoron to kaga maganar abul abbas al-qurtubi kamar yana nuna ladan za a same shi idan mace ta rasa ƴaƴanta uku ko biyu kawai amma in ta rasa hudu ko biyar ba za ta samu ladan ba kuma ba ka yi tun da yake in abin ya sai zama kuma al'ada ba a jin mazafin kuma ana samun lada ne da yawa lokacin da musiba ta zama ta yi maka yawa ta maka nauyi to a lokacin ladan zai zama mai dan nauyi kamar abin ya zama yayi sakayo yayi sauki yayi sanyi a zuciyarka ba a samu ladan ba kenan kenan wanda ta rasa ƴaƴanta hudu ko biyar ba za ta samu ladan ba ibnu hajar yace wannan jumudi ne wato daskarewa ci daskarewa bai tsanani babu shakka duk matar da ƴaƴanta hudu suka mutu ai dole ka ce uku sun mutu ko duk matar da ta rasa ƴaƴanta hudu dole ne ka ce ta rasa uku ko zai yi ko ba zai yi ba wannan dole ne ba ka faɗa ka, domin idan gaba ɗaya suka mutu lokaci ɗaya kuɗin gaba ɗaya suka mutu to kaga ta rasa uku har da ƙari babu shakka musibar da za ta fi tsanani sama da ta kowa Kada dole ta samu wannan ladan idan kuma ɗaya bayan ɗaya suka rika mutuwa wanda ya mutu yau wanda kuma bayan shekara ɗaya wanda bayan shekara kaga in aka zo kan da biyu ta cancanci ladan in aka zo kan da uku ta cancanci ladan a wannan lokacin to idan ta hudu ya mutu sai a ɓacin in da ya ya mutu sai a ce an fasa tare da cewa alkawarin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'umma alkawari da da gaskiya baya tashi a maganar qurtubi Allah ya ji kansa idan na hudu ya mutu sai a kwace sun da ta ya zama al'ada ba za ta ji zafi ba to kaga wannan magana kai daga jin ta kare san ba haka take ba saboda haka wannan hadisi ya kunshi hudu ya kunshi sama da hudu an gane ko ya kunshi wanda ya rasa 'ya'yanta hudu ko biyar ko sama da haka musamman ba idan kuka kula cewa su masu tambaya ba su tambaya da sallallahu alaihi wasallam ba game da hudu ko biyar domin wani abin sananne da a wajensu don sun san cewa musibar za ta zama ta yi kabari ta yi tsadadi saboda haka ladan zai fi yawa shi yasa ba su zo sun ce ya rasul ya ya hudu ba sai suka takaita akan tambayar biyu domin shi ne kasa da adadin uku wannan hadisi yana nuna mana daidaito wajen hukunci tsakanin wacce ta rasa biyu da wacce ta rasa uku duk Allah maɗaukakin sarki zai sakanta musu da gidan aljanna a wata ruwayar za su zamo kamar yadda yake cikin wata ruwayar za su zama musu tsari daga shiga wuta a wata ruwayar kuma Allah zai shigar da su aljanna domin samun shamaki daga shiga wuta shine samun dama ta shiga aljanna saboda haka wasu ruwayar yake zuwa illa a salahu Allahu aljanna to wannan saboda musibar da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da shi da ita sannan kuma suka yi hakuri suka jure Wanda hadisi ya kunshi fawaid daban-daban daga cikin fawaid din wannan hadisi hadisin yana karantar da mu yadda matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kwadayi wajen neman ilimi suke da kwadayi su san menene addinin shi yasa da suka ga cewa maza sun yi baki ne sun kankare duk abin da ya shafi karantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai suka bukaci su ma ya kamata a ba su lokacin su na musamman kaga wanda yana nuna kwadayin su sannan kuma hadisin yana nuna halaccin a warewa mata darasin su su na musamman don wala Allah akwai wasu matsalolin da suke sun shafe su ne su kadai za su nemi sanin hukunce-hukuncensu abinda ba zai samu gare su ba idan ya kasance darasin da ake yi darasi ne gaure da maza wato darasin da maza suke zuwa su ma suke zuwa maza za su zama sun yi rinjaye don ko tambayoyi za a rubuto na mazan za su biyawa sai ka ga cewa ana ta tsallake da mata din ana ta ansa abin da ya shafi matsalolin maza din su ko matsalolin maza din nan galibi matsalolin su ne da ya shafi kasuwancin su harkar ah, abincin su to kuma wannan bai dame ta bai ita to amma lokacin da za a ware musu nasu darasin za su samu damar yin cikakkiyar tambaya kan abin da ya shafi matsalar wannan kuma yana nuna a asul wato dalili ne mai zaman kansa da yake nuna halaccin buɗe makarantun mata da san lokacin da makarantun mata a aka fara buɗe makarantun mata 'yan gargajiya da 'yan bida'a suna faɗa da yin hakan suna cewa za a lalata mata suna faɗa da wannan yaya za a ce za a buɗe makarantun mata to ga shi kuma yanzu kowa da kowa ma yana yi har su bayan bid'a ajin suna buɗe makarantun mata din to kun ga da a ce wannan tsangwama da suka yi ta yi domin manyan shehidan su suka yi ta zage-zage har ma suke cewa ai zina ake da su wanda an ta sa mala abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahamarsa wato wani lokaci an gaya masa wannan magana aka ce a karfakan lahu ana cewa fa ba karantun mata wai da ahalin sunna suke buɗa wai lalata ake da mata guda ake da su yace eh su tai su yi da din akwai masa addini ya hin su zauna gida su yi shirka wato yana so ya ce nan ta fi sauki a kan shirka in suka zauna gida shirka za su yi ridda ba su sani ba to wannan yana ishara magana ce ta ta malami da nuna musu cewa ko da hakan ba ya faru yana faruwa din yadda suke faɗa ba daidai bane mace ta zauna cikin kafirci cikin shirka saboda kada ta yi zina ya yi abinda ake malamai suke kira istikamu a kafin dararai to daga baya kuma duk aka fahimci abin ba haka bane ah, wanda ta sa makarantun mata suka yawaita ko ina kuma mata suka zan sun samu kasansu na ilimi babu shakka a jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna suna da falala babba a cikin wannan babin inda za a yi maganar makarantun mata da karantar da matan musulmi a makarantu to dole ne a faɗi falalar izala a wannan babin sannan wannan hadisi yana nuna cewa matan musulmi a ƴaƴan musulmi yara yara ƙanana da za su mutu aljanna suke tafiya wannan hadisi yana nuna haka wannan kuma ita ce maganar jumhur na malamai daukakin malamai abinda suka faɗa kenan kusan ba ibnu battal yana cewa shine ijma'i na duk waɗanda ake hujja da maganganun su ko ake izina da maganganun su ba waɗanda suka saba ba wannan kauli sai jabariya ko kuma mu'tazila su ne suke cewa yaron da bai balaga bai mutu to ta akal mashi'at yake yana karkashin mashi'ar ubangiji in an je lahira sai inda Allah ya ga dama yayi da shi ko ya tafi aljanna ko kuma Allah ya ce a tafi da shi wuta wasu kuma sun dogara da hadisul imtihan duk da cewa hadisan akwai maganganu a cikin turuf din su cewa Allah zai jarrabe su ne ya ce da su su je su shiga ba wuta can su je su shiga in sun yi masa da'a sun tafi ga dangaren za su shiga wuta ya nuna kenan da sun rayu a duniya za su yi masa biyayya in kuma sun kafe sun cije sun turje to ya nuna kenan ko da an aiko su an Allah ya aiko su ba ko da ya musu tsawon rai ba za su yi masa biyayya ba ce da su to gashi yanzu ga shi a gaba na ba kun yi min biyayya to idan kuma a ce ba kwa gani na abu shakka ba za ku yi min biyayya ba eh. to ibnu battal yake cewa wannan dalili ne mai karfi musamman ruwayar anas da take cewa adkhalahu Allahu aljanna bi fadli rahmatihi iyyahu saboda falalar rahmat ta gare su yace wannan dalili ne wanda yake yanke wanda yake nuna cewa ƴaƴan musulmi idan suka mutu suna aljanna domin ba su ya nuna su ba ababen jin kai ne don haka za su tafi aljanna hadisin da bukhari ya rawaito dangane da dan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim yayin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda lahu burdi'an fil janna zai samu mai shayar da shi matar da za ta shayar da shi a gidan aljanna kaga wanda yana nuna cewa yara ɗan ƙanana da musulmi idan suka rasu to suna aljanna wannan shi ne maganar da daukakin musulmi ba su saba a kanta ba sai yan kalilan waɗanda ba a izina da sabaninsu inda aka samu sabani mai ƙarfi shine game da auladul da ƴaƴan arda idan suka mutu su ina za su to nan da aka samu sabani mai ƙarfi sosai musamman ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da su yake cewa Allahu a'lamu ma kanu amilina wato Allah shi ya san da sun rayu mai za su yi an tambaye shi yaya 'ya'yan mushrikai in an je lahira manzo Allah Allah shi ya san in sun rayu bai zasu su yi wanda Allah ya riga ya san cewa in ya rayu zai yi musulunci ya tafi aljanna wanda ya san ya rayu zai kafirci ya tafi wuta akwai dai sabani na malamai da yawa akan wannan amma dai wannan hadisi shi karara abin da yake nuna mana da yaron da ya mutu dan musulmi kawai dan aljanna ne haka nan a cikin wannan hadisi za mu fahimci a malami duk sanda yake da dama idan zai karantar ya karantar da mutane nafsi na alkur'ani ko nafsi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya dinga ba su labari da misalansa da kiyasansa shi da kai da kankin kansa ya dinga musu wasu misalai da kiyasai da waye ba zai karanta musu alkur'ani da hadisi ba abin da ya kamata in zai iya karantar da su abin da ya ji daga alkur'ani ko ya ji da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ya kamata domin annabi sallallahu alaihi wasallam a kun ga gaya musu da ba zai yiwu ba shi karan kansa ya kirkire shi ya kirkire shi abinda zai karantar da su abinda ya karantar da su abinda da ba zai yiwu ba sai da wahayi a ce wani idan ya abinda idan wacce ta rasa ƴaƴanta za ta samu tsari daga wuta wannan ba zai yi wa annan sallallahu alaihi wasallam ya shaci bata a cikin sa ba zai faɗi abinda ya ji ne daga Allah madaukakin sarki kuma ruwaya da take cewa fa ta hudda fa allama hudda sunna ya zo ya karantar da su sunna sunna ko ai wahayi ce daga Allah domin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce ma yantiqu anil hawa baya magana ta san zuciya in huwa illa wahayi yuha abin da yake faɗa wahayi ne da ake yi masa saboda haka ya nuna kenan malami ko da yaushe da zan bai karantar da almajiransa abin da Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi ya saukar na wahayi ko abin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karantar da sunnarsa kada ya dinga karantar da su wasu abubuwa can daban haka da wannan hadisi ya tattari halaccin ɗalibai su yi tambaya su tambayi malami abin da ba su sani ba shi yasa wannan mata ta yi tambaya yaya batun hukuncin ɗaya biyu kuwa idan su suka rasu yaya za su shiga aljanna ko ba abinda za su shigar da ita za su shigar da shi aljanna ko ba za su shigar da shi ba manzo Allah an samu su kuma wanda yana nuna halarcin ɗalibai su tambayi malamin su in yana da dama ya sanya musu wata rana da za su dinga zuwa suna sauraron ilimi a wajensa wanda hadisin ya nuna halaccin haka a ruwayar abu huraira manzo sallallahu alaihi wasallam yace lam yablughul hinta wato basu yaran da ake magana wanda basu balaga ba yara sun balaga shikenan an ware an kebe waɗanda basu balaga ba saboda su ne basu kai lokacin ukuki ba basu kai lokacin da za su ah, kangarewa iyayensu ba a wannan lokaci za ka samu iyayensu suna matukar son su suna matukar tausayin su suna matukar kaunar rasa su zai sa musu baƙin ciki mai tsanani sabanin yaron da ya girma ya zama aki ya zama mai mai kan kangararre dan an rasa shi to idan mutum ya yaran shi guda uku suka rasu amma kuma ba uwarsu ɗaya ba shin zai dace da wannan lada shi dai ba shi da ubansu ba shi ne ba ɗaya ɗin ba ne abinda ake nufi ƴaƴansa ko ƴaƴanta saboda ka ƴaƴansa uku suka rasu duk ƴaƴansa ne ko da iyayensu daban-daban ne ko da kowanne uwarsa daban shi ne ƴaƴansa ne su waɗancan matan ne za a ce kowace ta rasa ɗaɗa saboda haka su ba za su shiga falalar ba amma shi zai shiga falalar shi ya sa sallallahu alaihi wasallam a wasu ruwayoyin yake cewa mace ko namiji saboda zai yi a samu ma'aurata biyu daya daga cikin su abinda ko bijin ko ita matar ƴaƴanta uku din sun rasu ko shi da namijin ƴaƴansa uku sun rasu ita da ta musu rasu ba bata samu wannan adadin ba ya aure ta tana da ƴaƴa biyu shi kuma daman sai ya taɓa yin aure kaga lokacin da ta haifar masa da ya mutu wataƙila shi da can an taɓa masa mace-mace har sau biyu kaga shi uku kenan ko kuma ita daman ta taba samun rashin 'ya'ya biyu da ta aure shi shi ko bai taba samun rashin ta ko ɗaya ba da ta aure shi kuma suka haihu sai ɗan ya mutu kaga shi ta uku sun mutu shi kuma ɗaya ne kawai gidan ya mutu saboda ka ita za ta samu shi ba zai ba zai samu wannan ba saboda ka kowanne bangare ne idan 'ya'yan nashi guda uku suka mutu zai samu wannan falala yace idan zai samu hadisin da yake magana akan libancin Aisha da cewa mata duka littattafan shuru da suka yi magana akan libancin mata littafi mafi kurkusa da kai da duba littafin fiqh sunna da sai sami za ga magana akan ababin libancin mata zai ka maka hadisin in ka duba tababul bidda kuma za ka takhrijin sa wanda kuma ya ce a yi masa ƙarin bayani akan wannan hadisi man sarrahu an yaqra al-qur'ana ghadan kama unzila falyaqra bi ibn ummi abd wanda yake da yake yake san ya karanta alqur'ani dan yin shi shakab kamar yadda aka saukar da shi to ya karanta shi daga wajen ibnu ummi abd ana nufin ya karanta shi daga wajen abdullahi dan mas'ud shi da ibnu ummi abd ya karanta shi ya rubuta ibnu ummi abdullahi ba ibnu ummi abdullahi ba ibnu ummi abd ya karanta shi daga abdullahi dan mas'ud shi da yake cewa ya ya ya ya ji karatun ko kuma ya ya karanci sura saba'in daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sura ta alqur'ani saba'in daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya kan kirawo shi ya zaunar da shi ya ce ya masa karatu yana son ya ji karatun abdullahi dan mas'ud wanda kuma <coughs> yana neman karin bayani dangane da kiran sallah a cikin masallaci waɗanda suke cewa a kira sallah a waje suna cewa wannan shi ya tabbata sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin sa haka sahabbai suke suna fita ne daga waje su kira sallah ba a cikin masallaci suke sallah ba hikimar bari haka a wancan lokaci shi da isar da wanda kira sallah din yayi nisa hikimar bari haka shi da kira sallah din yayi nisa kun san a wancan lokaci babu amsakuwa da haka akan bukaci mutum ya fita sarari inda kiran sallar nashi zai tafi da nisa yanzu kuma da aka samu amsa kowa sai ya zama da ko da kana cikin masallaci kai kiran sallar ne zai je inda duk ake bukatar ya je a wasu suna cewa a ci gaba da dabbaka wannan sunnar ko da kuwa hikimar ta kau ko da kuwa hikimar ta kau domin raya wannan sunan din ta baki sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka wasu ke cewa a yi haka din amma ba matsala ce da za a tada jijiyar waya a kanta ba an gane ko kada ka je wani masallaci ka ce kai <clears throat> in dai a cikin masallacin da za a kai kiran sallah sai dai ka fata to wannan akwai tsanantawa akwai tsananta a ciki bai dace ba idan ka samu sararin da ka dan baka sunna din ba komai in baka samu ba ta zama lazimi ba ba tilas ce an gane ko yace mace ce budurwa kuma musulma take rayuwa a jihar Arna kuma tana yin karatu a makarantar da ake da ake yin askin gashin kai ya halatta ta ci gaba da wannan ina ji ta haka rubuta askin gashin kai ya halatta ta ci gaba da wannan makaranta ko kuwa bai halatta ba dalili shi ne kayan ta ba su da karfin da za su sa ta a wani gurin da da ba na gwamnati ba ma'ana ba za su iya shigar da ita gurin da za ta iya karatu ba daidai karfinsu duk inda za su kai ta ya fi karfinsu don haka suka shigar da ita amma makaranta ce ta gwamnati to ba sani ba gashin ke gashin kan maza ko ke gashin kan mata ta aske gashin mace yar uwarta ba mai halatta ba mace a aske mata gashi saboda haka za ta tana koyi wata sana'a da za ta aikata haram ko na kome a bai halatta ba bai halatta ba ba uzuri ba ne kasancewar ba su da kuɗin da su kai ta yi karatu a wata makaranta ba da jin duk makarantun gwamnati sai an koyar da aske da aske gashin kai oh su suke cewa su sai mata ta ake oho duk da haka dai ai haramun ne haramun ne ta aske gashin kanta musamman ko makaranta arna ina tarbiyya da za ta samu yana da kyau a yi kokari ko da a ce dawo da ita arewa cikin yan uwanta musulmi ta yi ilimi musamman ya mace yana da hadari sama da wataƙila ɗa miji da sauƙi-sauƙi amma ya mace a garin arna a tsakiyar arna tsundum wanda yana da hadari gaskiya kuma musamman iya zama da karatun ma karatu ne kawai da neman duniya ba wai addini ake koya mata ba sallah azumi a'a kawai ana so a koya mata yadda ta iya turanci ne ba ka aikin banza sai ta rasa addinin ta wannan kuma yana cewa menene hukuncin wanda ya hana matarsa zuwa islamiyya domin neman ilimi kuma shi ma ba zai ba zai karantar da ita ba hukunci shi dai ya saba wa Allah ita kuma ba za ta yi masa biyayya a nan ba za ta fita ta je ta yi karatu domin zaman ta babu ilimi tana yin abu cikin jahilci laifi ne ga ubangiji ba a yi wa kuma mutum biyayya akan yin laifi ga ubangiji la ba ta li makhluqin fi ba'siyatil khaliq ko da iyaye ne suka ce dan ba zai yi karatu ba zai yana da damar ya saba musu sai zai yi karatu bare tsakanin mata da miji saboda ka za ta je ta nemi ilimi inda duk za ta same shi shi kuma da ya hada ta yana da laifi a gurin Allah shin akwai wani hadisi kalala da ya haramta jin kiɗa akwai hadisi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 ɗaya ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa da 1428 wanda kuma shine yayi daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan gari na samaru a kasar zaria muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu damar wannan haduwa mai albarka domin tattauna abin da ya shafi addininmu babu shakka wannan gagarumin nasara gagarumin nasara ce mutane musulmi su samu kansu a cikin irin wannan yanayi haduwa irin wannan haduwa ce da Allah madaukakin sarki yake sanya albarka a cikinta haduwa ce da Allah madaukakin sarki yake alfahari da ita haduwa ce da Allah madaukakin sarki yake saukar mata da rahamominsa ta ko ina haduwa ce da Allah madaukakin sarki yake umartar mala'ikunsa da su ba wa waɗanda suka yi irin wannan haɗuwa kariya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a wannan zama namu abinda za mu faɗa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya zama mana mabuɗin shiga aljanna ya zama mana wani wata garkuwa da za mu yi amfani da ita domin kare kanmu daga shiga azabar azabar Allah maɗaukakin sarki matashiyar wannan zama ita ce rariya wannan wata tsohuwar lacca ce da na taɓa yi shekaru masu yawa da suka wuce kamar shekara goma ko goma sha biyu yan uwa sun nemi cewa a maimaita wannan lacca duk da cewa ni yanzu takamaimai mai na faɗa a wancan lokaci ba zan iya tunawa ba to amma dai na san matashiyar abinda take magana a kansa a dunkule wannan matashiya ta rariya kamar yadda kuka ji kalmar rariya duk sanda aka aka ce rariya bahaushe ya san wani abu ne da ake amfani da shi domin a tace wani abu daga wasu abubuwan da ba a bukatar su za a yi amfani da rariya don a tanka da gari a fitar da shi tsagwaron garin da ake bukata a ware tsaki wanda shi kuma a lokacin ba a da bukatarsa ko amfani da rariya wajen a tace mai ko a tace wani abin da aka nika kalmar da rariya a hausa tana nufin a tace wani abu daga wani abin da ba shi ake bukata a lokacin ba to muna so mu yi amfani da ita wannan kalmar rariya a yau domin ta zama tana nuni zuwa ga yadda ya kamata mutum ya tace iliminsa kada ya bar iliminsa ya gurbata ya ainihin cakudu da wasu abubuwa waɗanda bai kamata ilimi ya cakudu da su ba wasu abubuwa da za su iya cutar da shi a addininsa za su cutar da shi a aƙidarsa za su cutar da shi a sha'anin ibadarsa kalma ilimi kalma ce mai daɗi mai zaƙi kalma ce da kowa yake alfahari a jingina masa ita hatta wanda ba shi da ilimi idan ka ce da shi mai ilimi daɗi yake ji wanda ba shi da ilimi in ka kirawo shi mai ilimi daɗi yake ji alfahari yake duk da cewa ba ya da ilimin wanda ba ya da ilimi wanda yake jahili in ka kira shi da sunan jahili baya so kaga wannan shi kadai ya isa ya nuna maka falalar kansa ilimi da kuma munin da ke tattare da jahilci babu shakka dukkan wani abu na addinin musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sako al'umma ta karba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun rungumi wannan sako sun karantar da al'umma tafiya da ta tafiya an samu wasu abubuwa bara gurbi sun zo sun shiga dukkan wani shashi sashi na addini sai da aka samu bata gari da suka yi kokarin su bata wannan sashi su gurbata shi harkar aqida aka samu waɗanda suka bayyana tun ma sahabbai ba su gama barin duniya ba aka samu wasu bara gurbi cikin al'umma suka bayyana da wasu miyagun akidu domin su ga sun bata sha'anin addinin musulunci aka samu irin shi'a aka samu irin su kadariya duk da shi'ar ma kadariya ce su ne yan ba kaddara aka samu ainihin khawarij aka samu murji'a aka samu kungiyoyi da dama waɗanda suke ta kokarin su ga cewa sun gurɓata addinin musulunci suka shigo da wasu batuttuka da wasu zantuttuka da wasu kalamai waɗanda suke ƙoƙarin su shigar da shi cikin littattafai har ma waɗanda ba su yi karatu ba su cewa addini ne to ilimi ya cakudu da irin wasu da wasu abubuwa irin waɗannan abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya barwa al'umma na kayan gado kamar hadisansa nan ma aka samu wasu ɓata gari ko ɓata addini ɓata aƙida suka fito suka yi ta ƙoƙarin ƙirƙiro wasu miyagun hadisai bara gurbi can jabu da niyyar su batar da al'umma da niyyar su lalata wa al'umma aqidarta su lalata wa al'umma ibadarsa su lalata wa al'umma alakarta da ubangiji waɗannan hadisai waɗanda ba su da kyau waɗanda ake dingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka tashi tukuru tun a wancan lokaci ba dare ba rana suka yi ta faɗi tashi sai da suka ga sun tace waɗannan abubuwa sun rairaye su sun yi bayanin su cikakke kuma duk wani wanda aka sani hatsabibi ne a cikin al'umma yana kokarin bata wa al'umma addinin ta to wannan mutum sun yi kokarin fitowa su fallata masa aniyarsa su bayyana shi jama'a ta san shi shigo da su cikin addinin musulunci duk wani wanda ya shahara cikin al'umma a wancan lokaci da yi wa addini makarkashiya malamai ba su kyale shi ba sai da suka fito suka bayyana shi a faɗe shi a faɗi sunan shi a faɗi sunan baban shi a faɗi sunan kakan shi a faɗi kabilansa a faɗi garin da yake zaune a faɗi shekarar da aka haife shi ko shekarar da ya rasu wato sai da aka yi musu terere aka bayyana su aka ainihin tsiraita su cikin al'umma wannan aiki da malamai suka yi duk suna nan a rubuce babu wani wanda ya taba ruwaito wani hadisi ya jingina wa manzo sallallahu tarihin wannan mutum a rubuta shi shi yasa babu ilimin da yake da naganta aka samu waɗanda suka tsaya zarata suka yi masa aiki tuƙuru. irin kayan gado da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bari kamar maganganunsa masu tsarki saboda haka an ware zare da abawa an tantance tsakanin tsakuwa da tsaba saboda haka abin da ya rage kai mai neman ilimi ka yi fafutuka wajen ka san wannan abu don ka iya gane karya da gaskiya haka nan abin da ya shafi tarihi tarihin ita wannan al'umma kanta tun daga kan tarihin manzo sallallahu alaihi wa har zuwa kan tarihin sahabbansa har zuwa kan tarihin manya-manyan limamai waɗanda suka shahara a tarihin musulunci irin su imam abu hanifa imam malik shafi'i ahmad sauri sufyan sauri sufyan ibn uyayna yahya al-qattan ahmad ibn hanbal da sauransu da sauransu irin su bukhari su muslim da sauransu dukkan waɗannan a rubuta tarihin da tarihin al'ummomi ko dauloli da aka yi dauloli na khulafa'ur rashidun al-khulafa ar-rashidun dauloli na bani daular bani umayya ko daular bani al-abbas ko daular salajiqa ko daular al-ubaidiyya ko wace irin daula da aka taba yi a jerin gwanan daulolin tarihin musulunci wannan wani abu ne wanda yana nan a rubuce a tsare a cikin kundi na tarihi kuma malamai sun yi kokari sun yi aiki tukuru wajen su bayyana abin da yake na gaskiya da wanda kuma yake na karya. babu abin da ya rage illa kai mai karatu kai mai bincike ka yi kokarin ka san waɗannan abubuwa da hanyoyin da malamai suka shata da ka'idojin da suka ajiye wajen ka tantance abin da yake gaskiya da ba gaskiya ba galibi abin da yake faruwa mu wannan al'umma mun yi sakaci kwarai da gaske mun yi nisa kwarai da gaske mun bar tazara mai nisa tsakaninmu da ilimin magabata idan ba don ainihin wannan tazara da aka samu ba mai tsawon gaske da suka samar a tsakaninmu da ilimin magabata babu wanda zai zo da wata muguwar aƙida ko ya zo da wani mugun tunani ba tare da mun gane shi da wuri ba to tazarar da muka samar tsakaninmu da ilimin magabatanmu ita ta ba mu waɗannan 'yan ciranin addini dama har suka zo suke ta ƙoƙarin barna a cikin addinin musulunci idan muna so mu yi wa kanmu kariya mu yi wa tsare da suke tahowa kariya to wajibi ne mu koma mu karanci addini daga tsotsuwarsa ta asali abubuwa guda biyar zan ambata wajen ƙoƙarin tace ilimi da al'umma ya kamata ta yi al'umma gaba ɗaya ko ɗaiɗaikun al'umma ni da kai da su da, da, mu da ita da shi kowa da kowa abin da ya kamata yi wajen ya ba wa iliminsa ainihin ya tace iliminsa ya yi amfani da rariya ta ilimi wajen ya tace iliminsa na farko lokacin da mutum ya fara ƙoƙarin ya shiga gonar ilimi to ya kamata ya fara da abinda malamai suke cewa at-tafsir wato ka fara kafa jigogi jigo na ilimi din kada ka je kana taɓa lalle shi ba tare da ka makalkala jigon ba sai ka sai yi riko da jigo din to sai ka ballo reshen duk da kake so abinda nake nufi anan shine shi ilimi akwai abin abinda ake kira al lokacin da zaka neme shi to ka fara neman shika-shikansa tukunna ka fara karanta alkur'ani da haddace abin da zaka iya haddacewa a ciki ko duka ko wani kaso daga ciki gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya baka damar haddacewa amma ya zama kana iya karanta alkur'ani din in ka ɗauke shi tun daga bakara hannasi maganar hadda wannan ba tilas bane kan kowa ya haddace amma ka haddace wani kaso gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka daga ciki wannan ka fara da shi sannan ka yi ƙoƙarin sanin abin da ya shafi ce mecece aqida da magabata suka rayu a kanta tun daga manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa har zuwa limaman shari'a gaba daya wacce irin aqida suka rayu a kai kai kokarin sanin wannan sannan kuma kayi kokarin sanin abin da ya shafi ibada tun daga sallah har zuwa ainihin azumi na nafila ko sallah ta nafila wato tun daga farilla har nafila ka yi ƙoƙarin sanin wannan ta hanya mai kyau wato ka san abin da ya shafi ibada sallah azumi zakka hajji yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ka yi ƙoƙari ka karanta wannan sannan idan ka shigo wasu fannoni na ilimi in ka zo za karanta hadisi ka ɗauko abin daga tushe kada ainihin ka yi wa abin hawan kawara kada ka duro masa daga sama kada ka ce zaka shayar da bishiyar ilimin ka daga sama daga ƙasa ake shayar da bishiya ka fara karanta irin su arba'una hadisan na Imam Nawawi ka yi kokari ka karanta shi ka fahimce shi ka kware akan abin da ya kunsa tukunna daga nan kuma ka dan yi tsalle ka dan ka je gaba ka karanta abin da ya shafi kamar irin su umdatul ahkam na al Ɗan dan dan littafi ne karami shi ma hadisan da suke ciki ba su wuce 400 ba sannan ka dan ƙara dagawa ka yi gaba kaɗan ka sanya irin su bulugul maram ka karanta su a hannun kwararrun malamai sannan in ka gama wannan ka ɗan ƙara gaba kaɗan ka ɗauko littafin almuntaka na almajid abul barakat ibnu kakan ibnu taymiya shi ma ana ce da shi ibnu taymiya abul barakat ibnu taymiya ka karance shi tare da bayanan da malamai suka yi ma wannan littafi kamar al awtar na shaukani to haka za ka ɗauko abubuwan daga tushe kada ainihin rawar jiki ta jata kada ainihin ce da zuci yawanci mu ɗaliban ilimi muna da suci da zuci mutum ne bai gama sanin arba'una hadisan ba amma so yake yi a karantar da shi bukari sai ka gan shi ya rungumo bukari wani kamar ya ɗauka ilimin yayi ne idan ya je gurin da ake karatu ya ji ana ta cewa bukari bukari sai ya je kasuwa ce shi ma bukarin da zai karanta ai idan aka karanci bukharin nan an gama komai dan me ba zai taro abin daga gaba ba dan me zai tsaya yana bin abin a baya a baya sai kawai ya je ainihin kinkimo sahihul bukhari ya ce shi zai karanta to mutumin da bai samu firamare a karatun firamare ba amma ya ce shi jami'a zai ta kan jami'a zai fara kaga ai wannan mahaukaci ne ba kuma inda zai je to haka wanda bai fara karanta ilimi daga kanana kananan ba ya ce shi ainihin zai jujjubo zai kinkimo babban ilimin tanan zai fara wai ya tare abin daga gaba to wannan babu inda zai je zai faɗi ne kawai a cikin tafiyarsa ta ilimi ta ilimi ya faffasa bakinsa don haka dole ka fara da kananan ilimi shi ne abin da Allah yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun da Allah ya ce ku zama malamai na Allah malamai na Allah shine kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya tsara masa yarda yake cewa malami na Allah shine malamin da zai fara karantar da kai kananan ilimi kafin ya kai kafin ya kai ka ga manyan shine malami na Allah amma wanda zai ainihin nan nago maka babban abu ya je ho maka shi aka ka kasa dauka wannan ba malami ne na Allah ba saboda haka sai an fara daga kanana to in ka kai wannan sai kuma ka shiga harkar tafri'i ka shiga kamo rassa abubuwa waɗanda suke na su balaga na waye kai ta wa duk ba wani abu saboda ka samu ginshiki wanda yake mai ƙarfi abu na biyu ga duk wanda yake so ya samar wa kansa ilimi ilimi mai nagarta wanda zai iya ba shi kariya daga dukkan wasu hare-hare da muyagun aƙidu za su kawo masa ya kamata in ya tashi neman ilimi ya neme shi gurin malamai na Allah ya neme shi gurin malamai waɗanda suka karɓa sunan malamai saboda kamar yadda ka sani a dukkan wata sana'a da ɗan adam yake yi za ka ji masu sana'ar waɗanda suka san sana'ar suka kwale cikin sana'ar suna kokawa sai kai sana'ar nan wasu wasu ta gari sun shiga harkar nan tamu suna kaza suna kaza sai ai ta faɗar wasu da suka shiga cikin sana'ar waɗanda ba a san su da ita ba suna barna a cikinta to haka shi ma ilimin akwai waɗanda suka shiga cikinsa suka kutsa kansu amma ba su da wata alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa suna da saboda babu abin da aka rena a yanzu irin kalmar malinta kuma musamman ma malintar da ta shafi musulunci za ka ga komai yana da gata komai yana da waɗanda suka tsaya masa suke kula da shi suke faɗa a kansa ba a shiga huruminsa ko a keta alfarmarsa in ban da ilimi na musulunci kowa tawaye yanzu in ka ɗauki sauran ilimin muka ba yadda za a yi wani wanda bai taɓa zuwa makaranta ba bai san rubutu ba bai san karatu ba haka kawai rana tsaka kawai ya fito ya ce shi injiniya ne ba za ka samu wannan ba ko kawai haka nan rana tsaka kun san shi a rayuwarsa ba abin da ya yi na ilimi in ban da garuwa da yake yi a unguwarsu haka kawai sai ya fito ya ce shi likita ne ba ka samun wannan in aka samu kuma wani da ya zai yi wannan hatsari bancin to za ka ji duniya tana nuna shi da ɗan a ce wani da ya isa santirin ɗan iska ashe shi ne zai ce shi likita wato duk wani ilimi za ka ga ana kafa kafa ba kowa ne ainihin zai fito ya yi da'awar wannan ilimi ba sai waɗanda suka karanci shi haka kawai wani yaro ɗan tsugulu yana yawo a unguwa daga doron wando haka kawai rana tsaka sai ya dora rawani a kansa sai ya zo ya ce maka shi ba da ni kuma ya yi tabarda kuma ka ga wasu sun zagaye shi to babu abin da ake yi wa wannan cin kashi irin musulunci wayewa ta al'umma idan al'umma ta waye ta san menene hakikanin ilimi wannan shine zai sa a samu karancin samuwar irin wannan a cikin ka domin kowa ya san in ya zo kasuwa da hajarsa da kayan sayarwarsa bara gurbi mutane ba za su saya ba to ba abin da zai kawo shi kasuwa amma idan ya ga ya zo da abin sa mara kyau an yanyaɗe shi kowa yana ba ni ba ni ba ni ba ni to gobe ma ƙaruwa zai to babu kuma abin da zai sa ka ga an yi ma waɗannan ainihin Allah wani sai idan an san menene ilimin menene hakikalinsa kalmar malam kalma ce ne arha mutumin da yake dan duba sai a ce da shi malam mai buga kasa sai a ce da shi malam matsafi sai a ce masa malam mai la'idu sai a ce masa malam mai ishiridiya sai a ce masa malam duk wani tarkace da mutum yake kawai shi malam kowa ba yana iya zama malam ina ta ga dama gobe ɗin da in ka zama ba kai wani dan dan munafiki rawani akan ta shike nan sai kai ta kuma ka samu wasu ka ja su a baya a yi tafinta, ai ga malam ai ga malam mutum ne ta kaɗar galarsa ne ta harmala ga tsoke ga dama to babu abin da zai sa a iya magance waɗannan sai idan an fito da hanya ta neman ilimi ta ƙwarai malamai na Allah waɗanda suka karanci ilimin su fito su bayar da ilimin shi zai sa a gane cewa ashe wancan yana ɗauke da muguwar haja idan a kasuwa babu abin da yake kyakkyawa masu kyakkyawan abu ba su fito da kayan su ba to wanda ya zo da mara kai shi za a kai ta ainihin yanyaɗewa amma matukar aka ga mai kyan aka ga ɗan jabin aka gane mai kyan aka gane ɗan jabin to babu wanda zai je ya kai ɗan jabin to dole sai malamai na Allah kai da zaka nemi ilimi wajibi ne kai bincike kafin ka kai ka gurfanar da goyoyin ka gaban wani dan dan fara ya cuce ka duk wanda zai kai kansa gaban wani mugu wanda zai fito da sunan ilimi alhalin ba malami bane ya kai kansa gaban shi akan ya koyar da shi to babu shakka ya kai kan shi gaban wani babban kasurgumin ɗan damfara kuma damfara da zai masa ba wai ta nan duniya ba ce da zai iya samun abin da ya rasa abin da zai yi rasa zai yi asara ta shi da imaninsa wanda ya biya asara ne ba sa to babu mutumin da aka damfara irin wannan damfara to dole ne sai ka yi kaffa kaffa kada ka fada hannun ɗan damfara ɗin su je su kai ka su baro su jefa ka cikin wawa ke ramin da ba za ka iya fitowa ba wajibi ka binciki wa ya kamata ka nemi ilimi abin sa imam malik Allah ya kara masa rahama yana cewa la ta'khudhu al-ilma 'an al-mubtadi'ati kullihi wa la ta'khudhu al-ilma 'amman la yu'raf bi talab al-'ilm wa mujalasati al-ulama kada ka kuskura ka nemi ilimi a hannun malaman da suke ɗan gida wanda duk ya fara tata ta cikin ilimi ya miƙa hannunsa a gaban ɗan bid'a to ya gama kaɗewa kai ga kanan taka ta kake baka je ko ina ba baka ba ƙasa ba amma ka danka ragabarta a hannun ɗan bid'a to kaga inda zai ja ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ashraqis sa'a an yulta lakal ilmu inda inda al-ahadith yana daga cikin alamomin kusantowar alkiyama a rika neman ilimi a gurin wasu kaskantattun mutane a abdullahi ibn mubarak shi yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi yake kaskantattun mutane ana nufin ɗan bid'a masu bin son zuciya bai dace ga wanda yake bai farawa ba wajen neman ilimi a ce ya zauna gaban ɗan bid'a dan bid'a dan kwashe kwashe zai yi ta kwaso maka kwasashiya wata rana ya dauko garwashin wuta ya danka maka a hannu saboda aka dole ne kai kafa kafa dan bid'a ba zai taɓa dora ka san akida da kyau ba ka ne neman ilimi gaban shi to zai yi ta kokari ya yi ta maka barbarar akida sani kuma ya yi ta maka wayon da ba za ka iya ganowa ba a yi ta maka wasu misalai an bar alƙur'ani da hadisi a yi ta maka misalai saboda haka tun kana dan tunani kafin ka gano misalan har ma ka zo kana sallamawa yanzu ya ba ta da cikin shubuhohi da kai kuma ba ta da ilimin da za ka yi tsare ka da ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya da al'umma su su kusanci duk abin da yake da shubha duk abin da yake da shubha يقول a اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ورده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك an يقع فيه wanda duk ya nisanci shubha ya yi wa kansa garkuwa da dukkan wata shubha to wannan ya kuɓuta da addinin sa ya kuɓuta da mutuncinsa wanda ainihin ya faɗa cikin shubha to babu shakka wannan zai fada cikin haramcin duk karra'i a haula hima kamar makiya yana kiwo daura da kashin dan da wata gona yusufu an ya kawo ya yi ko sai yake dabbin da ka gan yana kiwo a cikin gonar ba saboda haka dole ne ka kusan ka nisantar da kai kanka daga dukkan wani abin da zai gurɓata maka tunaninka zai gurɓata maka addinarka zai gurɓata maka ibadanka dan bid'a ba zai iya tantance maka hadisi mai kyau ba da hadisi mara kyau shi ba musan ba mara kyau shi wanda kake cewa da ifin shi ya fi sha'awarsa don ya fi biya masa bukata sai ka za ka gaba mai faɗa da mai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ne ya tantance mai kyau da mara kyau ba mai faɗa da waɗannan irin bid'a saboda abin da suke hangowa kana so ainihin ka sa aljihun su ya saka yau domin aljihun su ba zai yi nauyi ba matukar ba su cika su da waɗannan hadisai ba hadisan da suke bara gurbi za ka ga ga bukari ga muslim amma da wuya a ce ɗan bida a yada mu da su in ka ga ya karanta waɗannan sai dai don neman albarka kawai don tabarruki amma ba don ne karanta da ilimin ilmantar ba ya gwammace ya je ya ɗauko muktarul ahadith a eh, ayatul eh, nabawiyya ko ya ɗauko durratul nasihin ko ya ɗauko littafin al-firdaus da abin dausu samarkandi wasu ne karfafi ko ya kwaso tarfihul gafilina ko ko ko ko ya kwaso tankihul qawl al-hafiz wasu ne karfafin littafai kuma in ba ni in ban ban ma taɓa gani ba in ba a nan ƙasashen mu na Hausawa ba mutumin da zai ka alƙalin shi wai ne ba kunyar ita yin sama sai ya dinga zuwa ƙasa kuma sai ya dinga zuwa kuma ƙasa ka karanta na hadisan ai kamata ya kuma kai sama ya aka turo maka wani littafi wata kihul qaulul hadisi ka karanta shi kuma to na gama arba'un hadisan tatattun hadisai waɗanda ake cewa a kan a kansu ne aka gina musulunci gaba ɗaya kuma na gama sai ka turo min wasu rukan hadisai shi ne littafin shi kansa ya ce wannan littafi ka karanta gabatarwar mana a ciki ya faɗa ya ce wannan littafi na tara wasu ɗan hadisai masu rauni saboda ba laifi a ɗan yi aiki da su. A'a, to kai ku gama hadisan da suke jigo a musulunci a kansa aka shirka da inuwar musulunci ka gama su maimakon kuma ka tsara tsaye kai sama sai kuma aka jefa ka rami to ne ga inda ake irin wannan ba sai na muna kanana lokacin sai malaman sun da yawa ba mun zo gaban malaman gida ana muna gama wannan sai aka turo mana kuma wannan muka ta kokawa da shi haka muke kafa ba sai daga baya muka gane a shiga aikin banza da shi shi ma mai littafin ya ce da ruba ya tara to me zai yi da ruba kuma sauran masu kyau sun tsare ne aka tura mu ruba kana da masu kyau ga su na sirri a gabanka ga bukari ga muslim ga tirmidhi ga nasa'i ga riyadu salihin ga bulugul mara wasu na wasu malamai jima jima malamai sai aka tura aka aka samu kuma da baki to dole ne ka san malamin da za ka karatu a gurin sa ba dan bid'a ba sannan kuma malami ne ko da ba dan bid'a ne kuma in ka samu da sunna ne kuma ka tabbata a karanta shi ba ya zo malamin sun karanta da shi ba haka kawai ya dawo abin da kama yanzu akwai waɗanda suke naɗa kansu sun da sun kula cewa in ka naɗa kanka ba ba ba mu kwance maka wannan naɗi to saboda haka akwai waɗanda su naɗa kansu suka yi in an ce waye ya koyar da su kuma ba sani ba bari sai ka sani to irin wannan kada ka je gaban su ka ce ka bude littafi ka kai ya karantar da kai in kai haka to zai san yana karatu ba ka sani ba sai ka shiga ramin da fito da kai kuma ya wuya a zo ai ta karanta maka gaskiyar ka su fitowa to dole ne ya zama kana karɓi zai mai ilimi kamar inda imam malik yake ga man kada ka ɗauki ilimi gurin ɗan bid'a kuma maza Allah ya ce wannan yana da cikin alamomin alkiyama ta ga kenan magabata ba ba su sa kansu cikin irin wannan tafarki ba sannan kuma kada ka nemi ilimi a hannun wanda ba a san shi da fafutukan neman ilimin ba ba a san shi da zama gaban malamai ba dole shi yasa malaman hadisi yana daga cikin sharadin su idan ma malami ba a san shi ba kawai kafin ake yi da adadin yi matuƙar ba a gane shi ba ba ma sai an san shi da mugun hali ba a'a kawai jahiltar wane ne shi ya iya zama ba na kwarai din bane to sai a ajiye abin da ya ruwaito sai ranar da aka gano shi wane ne inda kwarai din ne a karba wannan ka'ida da suka kafa ka'ida ce da ya kamata ko kai a yanzu lokacin da kake neman ilimi musamman kai da farawa wanda ya tumbata ya zama shakundun a cikin harkar musamman harkar akida ce wannan dan ya je gaban wani wanda yake kan bid'a ne amma ya iya ruga ya iya da hawu misali kaga ne nawo ai ba wanda abin da zai tusa a ciki da ba wani abu ne an riga an rubuta shi kuma wani sandaran ran abu ne shi da wani sandaran ran abu ne da kai a tuwa ala gari shi ko sarfu ko balaga saboda haka sai ka jibin sai ya iya balaga kuma sai saukin kai ne bid'a shi ba za ta hana shi mu'amala da kai ba ito duk da dai shi ɗan bida abin da ɗan shin ɗan kuma ya san ka kai a kafa kake wato a jajirce kake a kan sunnar ka ya san ka da haka ka ci zan karanta balaga ko zan karanta nahu ko zan karanta sarfu shi kenan ka karanta ya san ka shi ba kowa ya san kowa ka san shi ya san ka dan haka ba ne ka kafa kawo ba wani abin da ba zai dan ya san kai ba ka a kafa kake ba a kafa kake ba in ka zama a aiki ne to shi kenan to abin aiki ya zama ka nemi wato ilimin da za ka nema ka tsaya ka nemi ilimin da yake al-mashhur allazi ya'rifu bin nas kada ka tashi neman ilimi kawai ka ce kai za ka fara kai ne baka fara karanta komai na ilimi ba sai ka ce ta abin da kake so a koya maka a koya maka ilimin mantiki ba ba abin da ka iya an ba ka ka je ka ce ko ilimin mantiki ina ake samu ilimin mantiki nan kawai sai ka ba zama ka ce ka ilimin mantiki kake ne ba ilimin mantiki ne ina ka ilimin mantiki ai yana koyar da jahiliya yana koyar da yadda idan na tsaya ina tunani zai tsaya mun tunani na ba zan yi kuskure ba babu wani ilimin da zai iya tsara maka tunani ya hana ka kuskure domin babu wanda yake ya fi ƙarfin kuskure in ba yanda Allah ya raya isma ba in ba annabawa da Allah yake ba su kariya ba yake ba su katanga da su kace akwai wani ilimin da zai hana ka kuskure wannan ba karamin yaudara kan take ba da su ka fara neman ilimin da yake mashhuri ne ne ilimin aqida ne ilimin tafsiri ne ilimin hadisi ne ilimin eh, fiqh ka ne ilimin da ya shafi ulumul a'la ilimin mustalahul hadith ilmu usulul fiqh ilmul lugha dukkan mu waɗannan waɗannan ilimin muka na mashhurai kuma kana da bukatar su dole ne ka nemi wannan ka fara da su in ka ainihin tumbaza ka fita ka ga masha kundum a cikin waɗannan to kuma kana da dama kace to wancan cikin ba ya kamata in dan san menene a ciki kada wani ya zo ya rutse da wani abu a ciki